Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba ta da niyyar yin sulhu da 'yan bindigan da suka addaba kasar. Gwamnatin jihar Neja ta bayar da umarnin rufe dukkanin makarantun sakandare a jihar. An hallaka mutane goma sha uku a zamfara. akalla mutane bakwai aka kashe a hare-haren 'yan bindiga a jihar Kaduna. kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran a yau alhamis 27 ga watan Rajab shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta da 2021 miladiya gwamnatin jihar Niger ta bayar da umarnin rufe dukkanin makarantun sakandare na gwamnati a jihar har tsawon makonni biyu Biyu bayan fargabar tsaro da ake ci gaba da fuskanta a jihar gwamnatin ta yanke wannan mataki hakan ya biyo bayan wani zama da gwamnatin ta yi da bangaren jami'an tsaro daban-daban a jihar. kwamishiniyar ilimi a jihar hajiya hannatu jibril Salihu ya ce za a rufe makarantun daga gobe juma'a 12 ga watan maris zuwa 26 ga watan maris din da muke ciki gwamnatin ta sha alwashin shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta tare da tabbatar da bin dukkanin matakin da ya dace don ganin an bai wa ɗaliban tsaro a mataki daban-daban ko a baya sai da gwamnatin ta yi alkawarin baiwa jami'an sa kai bindigogi domin murƙushe masu satar mutane a jihar Neja. Jihar Neja na daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka sauya salon satar mutane gama gari zuwa ɗaliban makaranta a jihar. Gwamnatin jihar Kano ta karɓi kasan allurar rigakafin cutar corona a jiya Laraba. kwamishinan lafiya na jihar kano dr aminu ibrahim tsanyawa ne ya karɓi ƙunshin rigakafin allurar har 209,520 kuma yau alhamis da misalin karfe biyu da mintuna arba'in da tara aka yi wa gwamnan jihar dr abdullahi umar ganduje allurar rigakafin a asibitin kwararru na murtala da ke kwaryar birnin kano kafin fara kaddamar da shirin rigakafin gwamna ganduje ya yi wata ganawa da shugabanni a mataki daban-daban ganin an gudanar da allurar ga al'ummar jihar kano daga cikin kunshin allurar guda ashirin. ana sa ran za a yi wa kashi saba'in na mutanen 'yan jihar kano babban sakataren yada labaran gwamnan jihar kano malam abba anwar ya ce kwamishinan lafiya ya tabbatar da cewar a shirye suke don ganin sun yi wato gudanar da aikin rigakafin a faɗin jihar gwamna ganduje ya buƙaci al'ummar jihar da su bayar da haɗin kai don ganin an yaƙi cutar baki ɗaya ko a baya sai da gwamnan ya gana da masu ruwa da tsaki da shugabannin tsaro shugabannin direbobi ma'aikatan lafiya da sauransu don ganin an gudanar da tsari akan rigakafin akalla mutane goma sha uku aka kashe kuma aka yi awon gaba da shanu masu yawa yayin da 'yan bindiga suka kai hari unguwar damaga a ƙaramar hukumar maradun ta jihar zamfara 'yan bindigar sun kai harin ne a jiya laraba al'amarin da ya yi sanadiyar ɗaliban wata makarantar sakandare suka bazama don tsira da rayuwarsu maharan sun isa unguwar ne da misalin karfe ɗaya na rana sannan suka buɗe wuta akan mutanen kamar yadda wani shaidar gani da ido ya bayyana wa jaridar daily trust mutumin ya ƙara da cewa ɗaliban sun tsere ne yayin da suka hango maharan akan babura ɗauke da makamai a yayin harin an kashe mutane goma sha uku sannan aka tafi da shanu masu yawa sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana gudanar da bincike a kan lamarin masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon labarai daga matashiya tv za ku iya bayyana ra'ayoyinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ko kuma bayyana mana labarin da ke wakana a yankunan ku ta hanyar kiran mu a lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida za ku iya wato bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya youtube mujallar matashiya har ma da twitter at yan matashiya bari mu karbi wannan sako jama'a assalamu alaikum ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin rana kulli litinin talata alhamis da kuma asabar da misalin karfe takwas da rabi da dare za mu ke kawo muku takaitattun labarai a shafinmu na facebook mai suna mujallar matashiya yayin da shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata. Shirin zamantakewar ma'aurata zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin da misalin karfe goma na dare sai shirin ku mai farin jini na 'yar cikin gida da muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun talata da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ana yi da kai wanda ke taɓa dukkanin ɓangarorin da suka shafi al'umma baki ɗaya za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe tara na dare shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin sirrin ma'aurata za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 8 na dare shirin kuma tso mu tattauna wanda muke kawo muku shi kai tsaye za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare shirin dandalin Kannywood wanda muke lekawa masana'antar shirya fina-finai za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe 8 na dare shirin ciki da gaskiya da muke tattaunawa da 'yan siyasa za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun lahadi da misalin karfe 8 na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sadarwa kamar YouTube mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, Facebook mujallar matashiya har ma da Twitter at M matashiya. Domin karanta labarai da rahotanni za ku iya ziyartar dandalinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya. Wow, thank To barkanmu da dawowa. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ba ta da niyyar yin sulhu da 'yan bindiga waɗanda suka addaba ƙasar mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro manjo janar baba gana mungunan ne ya bayyana hakan yayin wani taro a fadar shugaban ƙasa da ke babban birnin tarayya abuja ya ce gwamnatin na yin iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin an shawo kan matsalar a cewar baba gana mungunu tattaunawa da 'yan bindigan zai sa a dinga kallon gwamnatin a matsayin raguwa ko kuma wadda ta gaza magance matsalar al'ummarta ya ƙara da cewa idan 'yan ta'addan sun shirya yin magana to za su iya ba su dama amma daga ɓangaren gwamnatin a yanzu babu wani shiri na tattaunawa da su baba gana mungune ya ce a halin da ake ciki a yanzu ba tattaunawa da 'yan bindiga ne mafita ba ya ce gwamnatin na yin iya ƙoƙarinta kuma za ta bi dukkanin hanyoyin da take da su wajen murƙushe ayyukan 'yan bindiga a faɗin ƙasar gwamnan jihar kaduna ya buƙaci almajirai da ke cikin jihar da su fice daga jihar gwamnan jihar malam Nasiru el-rufai ne ya bayyana hakan a yayin ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin yara da walwararsu ya ce suna kan tsarin sabunta tsarin almajirai a jihar amma ga duk wanda bai gamsu da tsarin ba yana da damar ficewa daga garin ko kuma wato ya gamu da fushin kuma gwamna el rufai ya ce suna kan tsarin tallafawa talakawa a jihar kaduna sai dai babu hanyar da za su iya tantance 'yan jihar talakawa da sauran mutane cikin tsarin da za a yi don tallafawa talakawa a kaduna akwai buɗe rassa a ƙananan hukumomi 24 na jihar gwamna el rufa'i ya ce sabon tsarin da za a yi shine zai taimaka wajen kai tallafin ga waɗanda ake da burin baiwa a cewar gwamna idan suka yi amfani da 'yan siyasa wajen ba su tallafi domin miƙa wa talakawa ba sa yi a don haka suka bujiro da sabon tsarin kimanin mutane 937 aka kashe a sanadin hare-haren 'yan bindiga a jihar kaduna kwamishinan harkokin tsaro na jihar samuel aruwan ne ya bayyana hakan bayan an tattara alƙalaman bincike kan tsaro na shekara ta 2020 ta gabata mutane 468 daga ciki sun mutu ne a ƙananan hukumomin giwa birnin gwari cikun da ƙaramar hukumar igabi sanarwar da aka fitar sakamakon binciken ya nuna cewar a shekara ta 2020 ta gabata an yi garkuwa da mutane 1661 a kaduna cikin har-haren alƙalin sun nuna cewar an sace shanu guda biyar a kaduna kwamishinan tsaro a kaduna samuel arwan ya ce al'amarin ya fi shafar ƙananan hukumomin kaduna ta tsakiya sannan sun tattara alƙaluman ne a sakamakon bibiya daga jami'an tsaro don samun bayanin abin da ke wakana daidai lokacin da ake shirin murkushe 'yan bindiga a najeriya tuntuni gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'i ya bayyana cewar ba zai yi sulhu da 'yan bindigan da suka addabi jiharsa ba to nan ne muka kawo ƙarshen labaran a wannan rana a wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki yaya balafage masu da abdullahi bishira aminu ahmad mutula ibrahim sunana bakar mutula ibrahim ne ke cewa mu kwana lafiya